Markus Sura goma sha ɗaya Da suka zo kusa da Urshalima, wato a Betafaji da Betani, wajen tudun itatuwan zaitun, sai Yesu ya aiki almajiransa biyu, ya ce musu, Ku je kauyen can na gabanku, da shigarku za ku ga wani ɗan jaki a daure, wanda ba a taɓa hawa ba, ku kunce shi ku kawo, idan wani ya tambaye ku, don me kuke haka? sai ku ce masa, Ubangiji ne yake bukatarsa, zai kuma mai da shi nan da nan. Sai suka tafi, suka ga ɗan jakin a daure a kofar gida a bakin hanya, suna kuncewa kenan, sai waɗanda suke tsaye a wurin suka ce musu, Yaya, don me kuke kunci jakin nan? Suka ba da amsa daidai yadda Yesu ya faɗa musu, sai mutanen suka bar su su tafi da jakin. Da suka kawo wa Yesu jakin, suka shimfida masa rigunansu sai Yesu ya hau ya zauna sai mutane da yawa suka shimfida rigunansu a kan hanya waɗansu kuma suka baza rasan itatuwan da suka sare daga gonaki waɗanda suke gabansa da waɗanda suke bayansa suka yi ta ihu suna cewa Osana albarka ta tabbata ga mai zuwa cikin sunan Ubangiji. albarka ta tabbata ga mulkin nan mai zuwa na babanmu dauda hosana ga mafi ɗaukaka da yesu ya shiga urshalima ya tafi haikali ya shiga ya dudduba dukan kome da yake rana ta fadi ko sai ya fita ya koma betani tare da almajiransa washe gari da suka tashi daga betani sai yesu ya jin yunwa da ya hangi wani itacen baure mai ganye sai ya je ya ga ko zai sami ‘ya'ya, amma da ya kai wurin bai ga komi ba sai ganye kawai, don ba lokacin ‘ya'yan baure ba ne, sai ya ce wa bauren. Kada kowa ya ƙara cin ‘ya'yanka har abada. Almajiransa kuwa suka ji abin da ya fada. Da shigarsu Urshalima, Yesu ya shiga haikali, ya fara korar masu saya da sayarwa daga ciki. ya kuma tutture teburan masu canjin kudi da kujerun masu sayar da tattabaru ya kuma hana kowa ya dauki wani abu ya wuce ta filin haikalin sai ya koya wa mutane ya ce a rubuce yake cikin maganar Allah cewa za a ce da gidana gidan addu'a na dukan al'ummai shi kun mai da shi wurin ɓuyen yin fashi manyan firistoci da malaman koyarwar musa suka ji wannan magana suka fara neman hanyar da za su kashe shi gama suna jin tsoronsa domin dukan taron suna mamakin koyarwarsa da yamma kuwa yesu da almajalinsa suka fita daga cikin birnin da safe suna wucewa sai suka ga itacen bauren ya bushe tun daga saiwarsa bitrus ya tuna sai ya ce wa yesu malam duba bauren nan da ka la'anta ya bushe Yesu ya amsa ya ce, Ku gaskanta da Allah, hakika ina gaya muku, idan mutum ya gaskanta da Allah, zai iya faɗawa babban tudun nan ya tashi ya jefa kansa cikin teku, in bai yi shakka a zuciyarsa a kan abin da ya faɗa ba, za a yi masa. Domin haka, ina dai gaya muku, komi kuka roka da addu'a, ku gaskanta cewa kun riga kun samu, zai kuwa zama naku. kuma a kowane lokacin da kuke sayawa kuna addu'a, in akwai wanda kuke jin haushinsa, ku yafe masa, domin Ubanku wanda yake cikin sama, shi ma ya yafe muku laifofinku, amma in ba ku yafe ba, haka Ubanku wanda yake cikin sama ma, ba zai yafe muku laifofinku ba. Suka sake shiga Urushalima, Yesu yana zagawa kenan cikin haikalin, sai manyan firistoci da malaman koyarwar Musa da shugabannin jama'a suka zo wurinsa suka ce masa, Da wani izini kake yin waɗannan abubuwa, kuma wa ya baka izinin yin waɗannan? Yesu ya amsa ya ce, Zan yi muku wata tambaya, ku bani amsa, ni kuwa zan gaya muku ko da wani izini nake yin abubuwan nan. Ku faɗa mini, izinin da Yohana ya yi baptisma da shi, Allah ne ya bashi ko kuwa mutum sai suka fara gardama a tsakaninsu suka ce idan muka ce daga wurin allah ne zai ce mana to don me ba mu gaskanta da shi ba amma za mu iya cewa daga wurin mutum ne kuwa suna jin tsoron abin da mutane za su yi musu domin dukan mutane sun dauka cewa yohana annabi ne sai suka amsa wa yesu suka ce ba mu sani ba. Yesu ya ce musu, Nima, ba zan faɗa muku ko da wani izini nake yin abubuwan nan ba.